mataimakin shugaban kasa kashim shatima da gwamnoni sun kafa kwamitoci kan satar danyen mai da na karfafa harkokin tattalin arziki hukumomi sun ce an samu karin kashi 100 na waɗanda aka kai asibiti domin duba lafiyar kwakwalwarsu matar da suka haɗa baki da mijin da suka kashe abokinsa ta amsa laifinta idan labaran ya tsallaka ya ketare kuwa al'ummar falastinu kusan dubu biyar na fuskantar mummunan yanayin yunwa da rashin tabbas a bangaren wasanni kuwa kelvin phillips ya faɗa wa manchester city cewa yana son barin kungiyar masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da kuwa ɗakin watsa labarai na demokuraɗiyya tv yau juma'a 22 ga watan disamba shekarar 2023 wanda ya daidai da 9 ga watan jima'a thani shekarar 1445 Ga cikakkun labarin duniya tare da ni Maimunatu Harun Abubakar. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima da gwamnoni sun kafa kwamitoci kan satar ɗanyen mai da kuma na harkokin tattalin arziki. An ɗauki matakin ne a taron Majalisar Tattalin Arziki ta kasa karo na 138 wanda aka yi ta yanar gizo a jiya Alhamis. A cewar sanarwar da mai taimakawa mataimakin shugaban kasa kan harkokin yada labarai. stanley kota ya fitar ya ce kwamitocin za su kasance da karkashin shugabancin gwamnan jihar kwara abdulrahman abdulrazak da takwaransa na jihar imo hope uzodinma ya ce an yi taron ne bayan tattaunawar da aka yi game da matsalolin da suka shafi tattalin arziki da kuma nazari kan tsare-tsaren magance matsin tattalin arziki na gajere da dogon zango kwamitin inganta tattalin arzikin yana da alhakin samar da tsarin kula da batun cire tallafin mai da kuma bijiro da tsarin kare tattaunawar albashin ma'aikata da batun hauhawar farashin kayayyaki da sauran lamuran da suka danganci tattalin arziki. Mambobin kwamitin sun hada da gwamnan jihar Gombe mai wakiltar Arewa maso gabas da gwamnan jihar Lagos mai wakiltar kudu maso yamma sai gwamnan Akwa Ibom mai wakiltar kudu maso kudu da gwamnan Anambra mai wakiltar kudu maso gabas da gwamnan nija mai wakiltar Arewa ta tsakiya. da kuma gwamnan jihar Kaduna mai rikitar Arewa maso yamma. Jami'an bayar da agajin gaggawa sun gano gawarwakin wasu matsakaitun mutane guda biyu. mace da namiji daga baraguzan ginin bene mai hawa biyu da ya ruguje a safiyar yau juma'a a jihar lagos ibrahim fariloye coordinator yankin lagos na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema ya tabbatarwa a kamfanin dillancin labarai na ƙasa faruwar lamarin coordinator ya ce wani bene mai hawa biyu tare da katafarin gida ya ruguje da misalin karfe tara da rabi akan hanyar harvard makoli da ke jihar ta lagos ya ce hukumar kula da gine-gine ta lagos ta bayar da sanarwar kwashe mutanen kuma duk mutanen da ke ciki sun yi cirko-cirko ya kara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike da kuma ceto a yau juma'a ne kotun koli ta tabbatar da zaben gwamna peter mba a na jihar enugu mai shari'a muhammad garba wanda ya yanke hukuncin ya bayyana lamarin a matsayin zargi kawai na cewa in ba ba shi da takardar shaidar bautar ƙasa na nysc kotun ta rore dukkan batutuwan da aka taso da su a cikin karar da aka shigar kan wanda ya shigar da ƙarar, mai shigar da kara cijoke na jam'iyyar labour party ya maka hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da fita a gaban kotu domin kalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka kara da ta yi watsi da karar da ya shigar kan zaben gwamnan. Sashen kotun ɗaukaka kara na jihar Legas a hukuncin da ta yanke taurori dukkan batutuwan uku da aka yi ta cece kuce da wanda ya shigar da kara Kwamitin mutum uku wanda mai shari'a Tani Hassan ta jagoranta ya bayyana cewa wanda ya shigar da ƙara ya gaza tabbatar da cewa wanda ake kara bai cancanci tsayawa takarar gwamna ba. Kuna kallon labaran daga nan Demokradiyya TV za ku iya kallon mu a shafinmu na YouTube Demokradiyya TV Facebook Demokradiyya sai shafin mu na Twitter Demokradiyya TV sai mu na yanar gizo www.demokradiyyatv.com.ng a dakace mu. Sabon shugaban hukumar alhazai ta jihar Kaduna, Salihu Abubakar, ya roƙi limamai su taimaka wajen wayar da kan maniyata. Su ƙoƙarta cika kuɗin kujeran hajjin bana kafin ranar 31 ga watan Disamba nan da muke ciki. Malam Salihu ya ce akwai buƙatar a tunawa maniyata cewa har yanzu ana karɓar kuɗin kujera saboda nan da 'yan kwanaki za a rufe karɓar kuɗin kujerar da aka nemi duk maniyaci ya biya naira miliyan hudu da rabi. ya kuma shawarci maniyata da su tabbatar da sun karbi takardun banki a ofishin hukumar da ke a kananan hukumomi 23 a jihar domin zuwa su biya kudin kujerarsu a ƙarshe ya ce suna wa da maniyata cewa za su tabbatar da an rike musu amanar dukiyarsu kuma har yanzu ana ci gaba da karban kuɗin kujerar har zuwa ranar 31 ga watan Disamba nan da muke ciki. Hukumomi sun ce an samu karin kashi 100 na waɗanda aka kai asibiti domin duba lafiyar kwakwalwarsu. a wannan shekarar ta 2023 yayin da ake gargarar kammala shekarar 2023 abubuwa da dama sun faru da al'umma masu ban sha'awa da ban mamaki hukumomin sun ce an ninka adadin waɗanda aka kai asibiti domin duba lafiyar kwakwalwarsu a shekarar 2023 shirin najeriya a yau ya duba yadda mutane suke tsallake wasu damoyi da kuma abinda masana suke ganin shine umul aba'isi na shigar jama'a cikin damuwa da rikicewar kwakwalwa rahotannin da ke zuwa daga yankin unguwa uku da ke karamar hukumar tarauni ta jihar kano sun kawo cewa wata matar aure ta haɗa kai da mijinta inda suka kashe sa kamar yadda wani ya wallafa a sa na yanar gizo ɗaya daga cikin uwan mamacin mai suna sunusi abdullahi gwarando ya tabbatar da faruwar lamarin a cewar sa tuni matar ta amsa laifinta inda ta jaddada cewa ta caka masa wuƙa ne a wuya da kuma ƙahon zuciyarsa. Mamacin ya gamu da ajalinsa ne a jihar Kano a ƙaramar hukumar Tarauni cikin unguwa uku inda abokinsa da mai sa suka shirya komai. kuma matar ta amsa ta yi kisan gilla. Idan labarin ya tsallaka ya ƙetare kuwa al'ummar Falasɗinu kusan dubu biyar na fuskantar mummunan yanayi kamar yadda hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana. Ta ce Falasɗinawa za su ci gaba da fuskantar haɗarin yunwa idan aka ci gaba da yaƙi tsakanin isra'ila da hamas hukumar ta ce galibin al'ummar yankin da suka kai miliyan biyu da digo biyu na fama da karancin abinci da magani da kuma man fetur inda ta ce babu wani wanda ya tsira daga yunwa a gaza faransa na shirin rufe ofishin ta da ke jamhuriyar niger inda ake ci gaba da nuna mata tsangwama tun bayan juyin mulki da soji suka yi a watan yunin da ya gabata matakin rufe ofishin jakadancin na zuwa ne bayan ɗimbin ma'aikatan diflomasiyyar faransa sun fice daga ƙasar sakamakon hare-hare abinda ya sa ofishin ya dakatar da aikace-aikacensa kamar yadda majiyoyin diflomasiyya suka bayyana majiyoyin sun ce bayan wani hari da aka kaddamar kan ofishin jakadancin a ranar 30 ga watan yuni da kuma yadda sojojin kasar suka toshe hanyoyin da ke kewayenta a harabar ginin ofishin a kasar ma'aikatan diflomasiyar sun fice daga kasar a ƙarshen watan satumba wannan al'amari ne da ya hana ofishin jakadancin ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda ya saba abin da ya sa gwamnatin faransa ta yanke shawarar rufe ofishin jakadancin a bangaren wasanni kuwa juventus na tattaunawa da manchester city kan aron dan wasan tsakiya na ingila kelvin phillips dan wasan mai shekaru 28 ya gaya wa manchester city cewa yana son barin kungiyar a wata mai zuwa newcastle ma kuma na son a ransa a wani labarin kuma ƙungiyar kwallon ƙafa ta arsenal na nazari kan sayan ɗan bayan portugal da sporting mai shekaru 22 a kan fam miliyan 52 a watan janairu duka duka a muka kawo karshen cikakkun labaran duniya amma kafin mai salama da kuga bitar muhimman kanin su a cikin labaran kun cewa mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima da gwamnoni sun kafa kwamitoci kan satar danya mai da karfafa harkokin tattalin arziki hukumomi sun ce an samu karin kashi 100 na waɗanda aka kai asibiti domin duba lafiyar su kazalika kun ci cewa matar da suka haɗa baki da mijinta suka kashe aminin sa ta amsa laifinta da labaran ya tsallaka ya tare kuwa al'ummar falasɗinu kusan dubu biyar na fuskantar mummunan yanayin yunwa da rashin tabbas a bangaren wasanni kuwa kun cewa calvin phillips ya faɗa wa Manchester City cewa yana son barin kungiyar. A madadin shugaban gidan talabijin Demokradiyya TV Mustapha Haruna Khalifa sai wanda ya sa da ku Umar Muhammad. Gaddafi Yakubu shi tashi labaran Imam na Haruna Abubakar nake cewa ta lafiya.